Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a tashar Dimokuraɗiyya TV a cikin shirin nan na ado da kwalliya. Har kullum dai ado da kwalliya takan gayyato muku wasu mutane ne wanda suka kware a fannin kwalliya daban-daban. Ko ɗinki ne, kwalliya ne na fata, ƙunshi, gyaran ɗaki da dai sauransu. Doba da yanayin shigowar hunturu ko in ce sanyi. So tari da dama wasu sai kaga sun koma sun daina kwalliya sun zauna kuma shi wannan yanayi na hunturu yana lalata jikin mace kin mayi kwalliyan ya kika karke ina ga baki kwalliya ba shi dai kwalliya ko ado duk da cewa dai suna da bambanci tsakanin kwalliya da ado mata ke yin kwalliya ado kuwa maza ke yin sa so tari zaka ji an ce ta cancada kwalliya ko kuma ka ji a ce ya caɓa ado ita dai kwalliya ko in ce ado aba ce mai matukar amfani ga ɗan adam musamman saboda suna ƙara ƙima da daraja ga ɗan adam musamman ga ma'aurata ana son mutum ya kasance mai kwalliya ko in ce mai yawan tsafta kwalliya ko kuma ado tun ba ma mata ba mata dai an san su masu kyale-kyale ne ko in ce 'yan kyale-kyale ne saboda su ne ma'abuta kyale-kyale don idan har ya mace ba ta kwalliya so tare an zo neman aurenta sai ka ji an ce ƙazama ce ko kwalliya ma bata iya ba saɓanin namiji sai dai a ce mishi ƙazami amma ba za a taɓa cewa kara aure sa ba saboda idan har ƙazami ne in ya samu mace mai kulawa za ta mai da shi mai tsafta saɓanin in shi ne mai kwalliyan ko in ce shi ne mai tsaftan matar tasa ƙazama duk inda ya so ya ga kyau da tsaftan gidansa ba zai taɓa gani ba. Kwalliya yana da matukar amfani ga ɗan adam. Don in ban manta ba, manzon tsira ma ya ce annazafatu minal iman, wato shi kanshi imanin kama ba zai taɓa cika ba sai da kwalliya wato ado, tsafta kenan. Saboda duk wanda ba shi da tsafta kallo ake mishi kallon ballagaza. Kwalliya tana da amfanoni da dama a jikin ɗan adam. Ita kwalliya tana da amfani sosai ga ɗan adam a cikin jikinsa. Tana kawo ƙauna da kuma shauƙi tsakanin ma'aurata. Tana tabbatar da ƙimar ƙyamace kai har ma da ɗa namiji. Tana ƙara tabbatar da siffar mutum da dai sauransu. musamman a wannan lokacin na hunturu wato sanyi duk lokacin da aka ce sanyi ya dun faro da yawan mutane kan fara fargabar yadda fatar jikinsu ta kan koma wata za ta koma ta yi yaushi kamar tsumma wata ta koma ta bushe har yayyagewa take yi wasu kaga har fuskansu farfashewa yake yi kafafuwa kai jiki daidai ya koma ya canza ya canza kamanni ba don komai ba saboda yanayin iska da hunturu da ake fama da shi hakan ta sa sai a fara tunani me hakan yakan sa wasu masu tsafta kenan sukan fara tunanin hakan yakan sa wasu daga cikin masu tsafta kan fara tunanin to ta wani hanya za su bi don kare fatansu da ga wannan cututtukan da yake faruwa a lokacin wannan yanayi na sanyi ko in ce hunturu sa'an nan kuma a wannan lokacin hunturu wato karatowar karken shekara a daidai lokacin da sanyi ke kunno kai a karken shekara a wannan yankin na afirka irin su nigeria a lokacin ne aka fi yin bukukuwan aure mata kuwa su fito kowa da ado kwalliya lokacin biki amma kwalliyan ba, ba lalai ta yi kyau ba inda har jikin ta bushe ko da wani irin kwalliya aka yi a wannan lokacin ba za ka taɓa ganin kan shi ba maimakon ka ga yayi kyau sai ka ga ma ya canza launi na wani daban hakan sai ka ga ya canza ma mutum sifa ya koma wata halitta ta daban a don haka a wannan yanayi muka yi duba ne kan matakan da za ku bi domin inganta kyawun fatarku da ƙafa wacce ke yin kaushi ko faso lokacin sanyi da gashi da ke karyewa da yanayin da leɓe kan bushe kaga har yana tsagewa wani kaga yana jiki yana jini a wannan fa yanayi na sanyi za ka ga gashin mutum idan har mace ba ta kula da shi zai kareraye ya lalace sannan kuma kaga fatar jikinta ya yi yaushi kaga kafa duk ya farfashe ko da wannan ya fi ga maza kaga namiji ya je ya hau kan gado yana barka matarsa ya zanin gado wanda hakan bai dace ba a don haka muka nemo muku wasu kaɗan daga cikin hanyoyin da za ku bi domin magance bushewar fata yin faso da dai sauransu To kada ku manta kuna tare da shahararriyar tashar nan namu ne na Dimokuraɗiyya TV. Za ku iya samun wannan da ma wasu ƙayatattun shirye-shiryenmu ta hanyar subscribing ɗinmu YouTube channel ɗinmu Dimokuraɗiyya TV, Facebook, Twitter, Instagram da kuma TikTok Dimokuraɗiyya TV sai kuma mu ta yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com.ng. kasancewa da kuma a ɗakin watsa labarai na Demokradiyya TV. Ga cikakkun labaran duniya tare da ni mai minasa Harun Abubakar. Demokradiyya a ƙasa. Barkamu da dawowa. Hanyoyin kuwa da mutum kan bi don ya kare fatarsa daga bushewa ko kuma tsagewa su ne. Na farko, idan da ka saba ka sa ruwa mai zafi ne sosai ka yi wanka da shi ko ka wanke fuskar ka, to a wannan lokaci na hunturu ya kamata ka sassaita ruwan zafin saboda zafin yakan sa jiki ya daɗa bushewa yana busar da jiki a don haka sai mutum ya kiyaye ya rage a kodayaushe akai-akai fata tana so a rika shafa mata mai masu sa taushin jiki da laushi wannan kuma musamman a yanzu lokacin da zamani ya zo da 'yan kaman zan ce 'yan maiduguri haka su ne suka zo da irin waɗannan ado na su dilka da alawa. so tari za ga a lokacin sanyi ba kowa ne ke son shan ruwa ba to rashin shan ruwan nan shi ma yana harfar da bushewar fata to wannan ya kamata mutum ya kasance yana shan ruwa akai-akai a yayin lokacin sanyi ko ba ruwa zalla ba ya dai mutum ya kasance yana yawaita shan abu mai ruwa-ruwa a lokacin sanyi sai kuma gashi shi ma a koda yaushe za ka yawaita shafa mishi mai da kan sa shi taushi da kuma laushi in zaka wanke ka yi amfani da man wanke kai mai kyau wanda zai sa kai yana sheƙi da laushi da ƙanshi to masu kallon mu kun dai ji kaɗan daga cikin ababen da kan hana fata bushewa a yayin lokacin hunturi Za ku iya samun wannan da ma wasu ƙayatattun shirye-shiryenmu a shahararriyar tashar nan namu mai faɗakarwa, ilmantarwa, gami da nishaɗantarwa Dimokuraɗiyya TV. Za ku iya subscribing YouTube channel ɗinmu Dimokuraɗiyya TV. Shafinmu ta Facebook, Twitter, Instagram da kuma TikTok Dimokuraɗiyya TV. Sai mu ta yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com.ng. A madadin shugaban gidan talabijin na Dimokuraɗiyya TV Mustapha Haruna Khalifa. Sai abokin aiki na da ya taya ni wannan shirin ya iso gare ku Ibrahim littafin buzu ni zainab idris ke cewa mu kasance da ku wani lokaci idan allah ya kai mu